Assalamu alaikum mai magana Abdullahi M wadin Soro ƙorafi nake da shi ta ɓangaren ƙananan kuɗi ya kamata eh, ya mai girma shugaban ƙasa da mai girma gwamnan kuɗi na ƙasa su kalli wannan ƙorafi ko a tura su ji labari saboda ya kamata a samu sassauci ta ɓangaren kuɗi ƙananan kuɗi sun yi karanci a ƙasar nan daga kan naira biyar goma ashirin hamsin ɗari sun yi karanci sosai ina kira da babban murya ga gwamnan kuɗi na ƙasa kamata ya duba ya taimaka a sako kananan kuɗi don su wadaci kasa abun haushi abun kunya abun mamaki sai ka samu akan cross ana canja kuɗi ana kasuwanci ana canjan naira biyar biyar da naira ishirin ishirin wajen mutum ya je yi kasuwa ba su a banki ba su a inda ya kamata a same su don allah ya kamata wanda suke da ruwa da tsaki a wannan harka su taimaka a dawo da darajar kananan kuɗi a cikin al'umma mutane masu ƙananan ƙarfi 'yan kasuwa masu ƙananan kasuwanci wanda suke amfani da ƙananan kuɗi sun yi ƙaranci ba su a ƙasar nan ya kamata a taimaka a dawo a tuba